Mujallar nan ta New York Times ta ɗora waƙoƙin tal national a sahun gungun mawaƙa goma na ajin farko da suka yi fice a duniya waƙoƙin tal dai sun yi fice da karɓuwa ga jama'ar nijar kuma waƙoƙi ne da suka yi fice a faɗin duniya shami shine manajan gungun mawaƙa na tal national wanda ya yi aiki tare da su a tsawon shekaru hudu wani abu ne na nuna hazaƙa a yau tal national ta samu karɓuwa ga jama'a mun zagaya a a cikin ƙasashen duniya inda muka haɗu da waɗansu gungun mawaƙa masu tashe da kuma hazaƙa. A yau waƙoƙin national na daban ne abinda ke nuna cewa sun bambanta da saura. Uh, wannan matsayin da aka baiwa tar-nasional abin yabawa ne ga ofishin ministan da ke kula da raya al'adu da suka ce za su kawo tasu gudunmawa na tallafawa wannan gungun mawaƙa na international Abdulrahman Haruna. Ba wanda yake zama tauraro a ƙasarsa, amma sai gashi suna ta samun nasarar zama tauraro a cikin ƙasa har ma a waɗansu wurare. Saboda bai daɗe ba sun taka rawar a zo a gani a gaban dubun dubatar mutane aƙalla dubu ɗari. Don haka ne ta wannan hanya muka ga ya dace mu taimaka musu da abin da ya sawwaka kafin mu ga taimakon da ya kamata gwamnati ta musu. Ina ganin abu ne da ya kamata mu kirkiro. A cewa Almaida waɗannan waƙoƙi suna da matuƙar muhimmanci. Eh, waɗannan sabbin waƙoƙi ne da za mu fitar za su mayar da hankali a ɓangare biyu da ya shafi ƙasashen yammacin duniya akan abubuwa da dama na sautin waƙoƙinmu da kuma wani ɓangare na waƙoƙin da za mu fitar da suka shafi ƙasar Nishar. Waɗannan sabbin waƙoƙi suna da ma'ana da muhimmanci sosai bisa gargajiya tunda wannan ne karo na farko da muka fitar da waƙa tare da mawaƙi nan Zara da Bisu tare da amincewarta. Wannan ne karo na farko da Tal National ta shirya waka tare da wata mawaƙiya. Nan da watanni biyu ne masu zuwa za a fitar da sabbin waƙoƙin na Tal National a lokacin babbar sallah.